ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون ya ku sharkai Allah ya buga muku misali daga kawunanku shin a bayanku da abubuwan da kuka mallaka akwai wani da ya yi tarayya da ku a cikin dukiyoyinku shin kuna jin tsoron su raba dukiyoyinku tare da ku kamar yadda sashen ku suke tsoron abokan hulɗar su kada su raba dukiyarsu daidai da daidai tabbas ba za ku yarda da haka ba to Allah ya fi ku cancanta da hakan a cikin mulkinsa kuma ta hanyar buga waɗannan misalai ne muke bayyana hujjoji mabambanta ga mutanen da suke hankalta domin su ne suke amfanuwa da haka